إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بايهك أنوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mana gode ma Allah ta'ala da ya nuna mana wannan rana ta alhamis wannan ba karamar ni'ima bace da Allah ta'ala ya nuna mana wannan rana da rayukanmu Allah ta'ala ya sa mana cikin waɗanda ransu ya kai a yau muna alhamis goma sha hudu ga watan shawwal a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya alhamis ɗin da ta daidai da ashirin da uku ga watan tara a shekara ta dubu biyu da goma miladiya za mu ci gaba da karatun wannan littafi mai tarin albarka usulul iman littafin da ya haɗa rukunan imani guda shida imani da Allah imani da manzannin Allah imani da littafan Allah imani da kaddara imani da ranar tashin alkiyama da sauransu قال nan faka bin an iman qal an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره wannan littafi da yake gaban usulul iman ya tara batutuwa da suka haɗi suka share waɗannan abubuwa eh ka karanta su a dunkule sai wannan littafin yake maka bayanin su daidai gwargwado imani da Allah me ya karkashin sa hisa yace babu babu ma'rifatul lahi azza wa jalla wal imani bihi kawo imani da Allah da cewar akwai Allah ta'ala din da rububiyarsa da uluhiyarsa da asma'i wasu sifatihi sa. haka nan ya biyo su baki daya an maka zo wani bangare na karatun jiya da ya rufe mana babun da babun haƙoƙin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya anan ya kammala bayani akan abin da ya shafi shika-shikan imani sai ya biyo cewar tabbatuwar haƙƙi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ba zai same shi ba sai yana da ilimi to ilimi ya zama jari kai ba ma wannan ba duk sauran shika-shikan imani guda nawa guda biyar ɗin in ka hada da na manzo Allah sallallahu ta'ala wasallam guda shida ba zai tabbatu ba sai mutum yana da ilimi a nan ya kawo mana hadisin da ke cikin bukhari a wannan babi babu tahrizi ala ilmi ala talibul ilmi wa kafiyati talab ya kawo mana hadisin da ke cikin bukhari na za a tambayi mutum a kabari daga cikin tambayoyin da za mu in ya sani ya faɗi cewar ya sani in bai sani ba ya ce shi dai ya ji mutane suna cewa kaza da kaza shi ma kuma ya faɗa kaga wannan jahilci kenan Allah ta'ala ya sauwake mana sannan kuma muka bayani a jiya din cewar abubuwan da suke kawo yaduwar barna yaduwar bid'a a bayan ƙasa abubuwa ne da ba su wuce guda hudu ba ma'ana abu sauran za su shiga cikin ɗayan abubuwa guda hudu nan ne na farko dai jahilci jahilci kuma cuta ne kun gane shi sai ibn qayyim yake cewa wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amran fi tarkibi mutafiqani nassun min al-kitabi aw min sunnatin wa tabibu zalikal alimin rabbani jahilci cuta ne mai kisa saboda tsabagen cutar jahilci tana kisa ilimin maganin da yake maganin wannan shine ka samu nasi na qur'ani ko nasi na hadisi shine ke maganin mai wannan cutar jahilci likitan kuma shine al'alimin rabbani a samu malami mai tsoron Allah da zai tarbiyyantar da kai zai dora ka akan tafarki na Allah da manzon shi to ana kaga shine maganin abin da zai kori wannan jahilci Allah ya sauke sannan aka bayani daga cikin abin da ke taimaka ya abin nan ya barna a bayan ƙasa shine son zuciya wannan ko na malamai ne ko na mabiya eh ya tabbatar da abin da shi da malamin shi suke akai barna ne duk dalilan sun bayyana a gare shi to amma yanzu shi yana tunanin ya za a yi bari ba ga wannan son zuciya ne kenan ime katutu a zuciya Allah ta'ala ya sauke sana aka yi maganar daga cikin abubuwan da ke kawo yaduwar barna shine na fata alheri shi har tun daga kokon zuciya shi alheri yake fata sai zama na abin da ya nema kuma ba alheri ba ne kun gano wannan da kyau ko kaga irin waɗannan jahilci ne ke haifar da wasu kaga ga son zuciya da dai sauran al'amuran da aka ambata Allah ta'ala ya sauce sannan da muka shiga wannan babi din malam ya kawo mana hadisi na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama da ya raba al'umma kashi nawa kashi uku dangane da karɓar wahayi da Allah maɗaukin sarki ya turo manzan shi manzan tsira nan Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ba da misali da abin da ya shafi gona da gona ƙasa daga cikin ƙasashe da ake da su akwai ƙasar da in ta karɓi ruwa an aka ruwan sama ta tsotsi ruwan za a ga ta tsotsi ruwan kuma ta amfanar ta sha ta shayar kun gano wannan da ke ko daga cikin kuma ƙasa ɓangare na ƙasa akwai abin da yake kamar gulbi haka shi zai rike ruwan amma kuma ba zai haifa ba zai amfana da komai ba zai tsirar ba sai dai mutane za su za su sha wannan ruwan kuma za su yi bayi na dabbobinsu da wannan ruwan kun gano wannan da kyau ko sannan za su yi bayi na lambunsu za su shayar da lambunansu wannan ruwa din to haka shi ma wannan gulbi ya yi aikin alkhairi sosai da sosai domin ya rike waɗansu sun amfani da shi to akwai fa abin da yake kuma ƙi'an subhanallah al'afu shi bai sha ruwan ba kuma bai amfana ba to ga ba a bukatar mutum ya zama wannan ya zama na babu alheri tare da shi shi ne wanda yake kwata kwata bai daga kai dangane da abin da Allah maɗaukacin sarki ya turo annabin shi da shi ba Allah ta'ala ya sauwaje kuma kaga waɗannan al'amurra guda uku kowane ubangiji Allah madaukakin sarki yi magana kan shi ma'ana ilimi abin da ake so shine ka sani ka sanar kaga shine lissafi na farko kenan Allah ta'ala yana cewa hal yastawi allazina amanu hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun inma yatazakkaru ulul albab haka ne fada yake cewa wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimina wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah kaga yayi da'awa kuma da'awa ba ta yiwa sai da ilimi kun gano wannan da ke ko kaga wannan shine kashi na farko kenan ya sani ya sanar kashi na biyu a ashikan ya riƙe ya haddace tun da an nema zai kawo kashi na uku kuma shine duk baya cikin waɗancan al'amura da saboda haka Allah ta'ala ya sauke a yau zamu tashi hadisi na gaba maliki cewa lahuma an aisha ta radiyallahu anha marfu'a idza sami'tum alladhina yattabi'una ma tashabaha min fa ulaika alladhina samma Allah fahdharuhum akwai hadisi daga riwayar bukhari da muslim sun ruwaito daga nana aisha Allah ta'ala ya kara mata yadda ummul na kenan hadisi ne marfu'i take cewa ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce idza sami'tumul ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu idan kuka ji waɗannan waɗanda suke bin irin ayoyin nan da suke ma'anonin su ba a fili suke sosai da sosai ba amma kullun irin su suke bi suke tsuntsantin irin waɗannan ayoyin to ku sani waɗannan mutanen fa'ula'ikar lazina sammallah waɗannan su waɗanda Allah ta'ala ya ambata a cikin suratu al'imrana fahzaruhum saboda haka ku kiyaye su domin Allah ta'ala ya magana a cikin suratu al'imrana yake cewa huwa lazi an zala alaikal kitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutashabihat fa amma allazina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu saboda me ibtigha alfitnati abu na farko kenan abu na biyu wabtigha atawili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah fil ilmi yaquluna amanna bi kullun min inda rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab saboda ban ba fa'ula'ika sammallahu haka na karanta idan ra'aitumul lazina duk maimaitawa so biyu din yaya yawa ra'aitu na karanta na samu mutaba a kai in tabi kun gano wannan da ke ko ah. waɗannan inda kuka gansu to waɗannan su ne waɗanda Allah ta'ala ya yi bayani a cikin suratu Ali Imran fahdharuhum ku kiyaye su duk inda ka ji mutum ya zauna ana karanta ayoyin Allah ta'ala yana bankara su yana kakaba musu waɗansu ma'anoni tashi ka bar wurin tashi ka bar wurin dan in ba haka ba in masifa ta auku to za ta auka da mutum kuma za a lissafa mutum daga cikin waɗanda suka halarci wannan majalisin ana karkatar da ayoyin alkur'ani ana kakaba musu wannan ayar saukarta da wanda ake jingina wa ma'anar wajen shekara dubu fa sai a ce tintin ma'anarta ba ta bayyana ba sai lokacin haihuwa ne saboda haka dai a duk lokacin da ka ga mutum yana kakaba ma ayoyin alkur'ani waɗansu ma'anoni to mutum ya kiyaye wannan wurin domin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa وعن ibn mas'ud radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من نبي بعثه الله في أمته قبلي إلا كان له إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنتي ويقتدون بأمري ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل رواه مسلم وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال حديث رجع عبد الله بن مسعود الله تعالى يقارى مش يده يجي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يكن الله tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce ma min nabiyyin babu wani annabi daga cikin annabawa babu wani annabi ba asahullahu fi ummatihi da Allah ta'ala ya turo shi a cikin al'ummarsa ciwa kenan ashe ya nuna annabi turo shi ake yi amma ka ce annabi shine wanda aka yi mai wahayi shi shi kadai ba umarce shi ya isa ba kuma Allah ta'ala ce wa kam arsalna min nabiyyin fil awwali sau da yawa mun turo annabawa masu tarin yawa a cikin al'ummu na farko arsalna mun aiko sannan annabi ya ce alulama'u ulama'u warasatul anbiya malamai magada annabawa to kai tsam ga aikin da malamai suke yi sun tsaya ne iyakaran kansu koko suna isowa eh kun yi shiru to ya nuna annabawa kenan ba karan kansu aka turo su ba su ma suna isowa eh yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare yake cewa ma min nabiyin ba Allah fi fi ummati babu wani annabi da Allah ta'ala ya aiko shi ya tayar da shi cikin al'ummarsa qabli kafina kafin ni kenan illa kana lahu min ummati hawariyuna face al'ummarsa sai an sami hawariyuna mataimakan shi masoyan shi wanda inda yake ba za su taba barin wani abu ya iso gare shi ba na muni al'ummarsa ba sai an samu waɗannan wa ashabu ya akhuduna bi sunnati sai kuma an samu waɗansu da suke ruko da sunnarsa da karantarwarsa ƙwaƙwaf duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi duk wani annabin da aka turo sai ka sami yana tare da waɗannan mutane yana da hawariyun kun gano wannan da kyau ko ma'ana ga annabi isa yana da shi kenan annabi sallallahu alaihi wasallama yana da shi kenan haka nan duk sauran annabawa suna da hawariyuna wa ashabun akhuduna bi sunnati da kuma sahabbai da suke riko da sunnarsa da karantawarsa wa yaqtaduna bi amri kuma suke yin koyi da al'amarinsa kowanne annabi da Allah ta'ala ya turo sai kaga yana da waɗannan mutanen to amma bayan tafiyar annabin fa thumma innaha takhlufu min ba'di mukhlufun sannan bayan waɗannan hucewar waɗannan annabawan sai a samu khulufun khulufun jam'i ne na alkhalif kuma idan aka ce alkhalif shine abin nan halifa kuke kira shi ko halifa a na shari bai yi halin wancan na farko ba saboda haka kaga sannan sai a samu waɗansu fanɗararru su maye gurbin na farko فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وأن يأتهم عرض مثله يأخذ ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير الذين آمنوا كانوا يتقون فخلف من بعدهم خلف أضاءوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب kaga fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u salata suka tozartar da sallah waɗannan kaga halifofi ne amma ba na kwarai ba na sharri kenan hakan na wata aya da muka ja ta araf fa khalafa min ba'dihim khalfun warithul kitaba suka gaji littafin da Allah ta'ala ya turo annabawa da shi fa khalafa min ba'dihim khalfun warithul kitaba ya'khuduna arda hadha al-adna sai suke karban dan taro na wannan rayuwar take makusanciya ita ce duniya idan suka karba wai kuluna sai suna cewa sayu gufaru lana da sanu za a gafarta mana kai in ka ga malam yana abu kai shuru fa haka zaka sana cewa shi ya san yadda zai yi wa kai ne baka san yadda zaka haka suke cewa wai kuluna sayu gufaru lana suke cewa da sanu za a gafarta mana ma'ana yanzu sun karba sun me kenan sun ci sun tuba amma wa in yati ma'arudu mithluhu ya'khudhu tuba muzuru kenan Allah ta'ala ya sauwake maki Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare yake cewa ya na ma la yaf'aluna su waɗannan mutanen da suka biyo bayan ashab da hawariyuna ya na ma la yaf'aluna suna faɗan abin da ba su aikatawa kun gano wannan ya na ma la yaf'alun suna faɗan duk abin da ba su aikatawa ma'ana aikinsu daban maganarsu ne daban Allah ta'ala ya sauwake wa yaf'aluna ma la yu'marun kuma suna aikata duk abin da ba a umarce su ba aga sun yi baki almakashi kenan kun gano wannan suna aikata abin da ba shi aka ce su yi ba sai maki Allah ya ce fa man jahadahum bi yadihi fa huwa mu'min duk wanda iyake su da hannunsa to wannan mummuni ne domin waɗannan mutanen barna za su kawo a bayan ƙasa sai an zare musu bakin takobi sai an tsare musu bakin alkalami faman jahadahum biyadihi fa huwa mu'min duk wanda ke su da hannunsa wannan mutumin mummuni ne wa man jahadahum bi lisanihi fa huwa mu'min duk wanda ke su da harshensa fa huwa mu'min wannan mutumin mummuni ne ma'ana mataki na kenan na biyu ba ka da yadda za ka iya ya kasa da me da hannunka domin abin yakin ba a hannunka yake ba to yanzu dole sai ka yi mai da baki wa man bai bai qalbihi fa huwa mu'min duk wanda iya kesu da zuciyarsa to shi ma wannan mutumin mummuni ne mataki nan kenan sai ma yake Allah ya ce wa laysa wara zalika min al-imani habbatu khardal to fa bayan wannan babu wani abu kuma na imani da yake nauyin kwayar komayya in dai mutum ba zai iya yaƙasu da zuciyar shi ba to ka wannan kan bashi da imani akan wannan hakan da in dai yana da imanin zai kyamaci abin haka ne ko ba haka bane in dai yana da imanin zai Allah wajare da abin da masu da masu aikatawa to amma ka ga yayi shiru to ka san yana tare da me da su to da mu haka barna take duk inda wani fadarere ya aikata wani barna da baka tare da shi a ciki sai ka goyi bayan shi to kana tare da shi zuciyarka ta ji maka daɗin abin da wancan mabarnaci ya aikata ba to na alƙiyama tare za ta shi mutum da shi kuma ya nan da kyau duk mutumin da ya ji abin da fir'auna in ya ji ya burge shi to kaga rana da kiyama tare za su tashi waya da fito maka da misalin fili ne mutum ya kyamaci abin mai da hannu da nan sannan mataki na biyu da harshe mataki na uku fa da zuciya kaga wannan shine abin da hadisin Abu Zar ya magana mar aminkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in yastati fa bi lisanihi fa in lam fa bi ya zama mutum duk zai iya da wannan ba sai dai kai ce kai dai ka kyale su zamani ne wa an jabir radiyallahu an anna umara radiyallahu an qala ya rasulullah inna nasma'u ahadith min yahuda tu'jibuna afatara an naktuba ba'daha فقال am tahawwikuna antum kama tahawwakat al yahudu wan nasara laqad ji'tukum biha bayda'a naqiyya walau kana musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i rawahu ahmad wa an jabir radiyallahu anhu hadisi daga jabir dan abdullah Allah ta'ala ya kara mashi yadda jabir hamshakin dan kasuwani yana zuwa daga daga madina mutumin madina ne amma yana zuwa ina makka ya kawo ya sayar ya siya kuma ya kai yana irin wannan tafiyar sai ya haɗu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya karɓi musulunci a wurinsa tun yana ina kenan tun yana makka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kafin ya hijira kenan sai ya karɓi musulunci a wurinsa sai ya koma ina madina yana kasuwanci kuma yana yada addini so daga tun kafin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya isa madina su jabir bin abdullah sun riga sun gyara hanya sun shigar da musulunci garin madina sun yada musulunci garin madina ana nan sai ya tura musu mus'ab ibn umair ya zama mai karantar da su kun gano wannan da kyau ko haka haka ake neman yan kasuwa kana kasuwanci kana shigar da addini amma mutum ya tafi kasuwar laraba kasuwar lahadi kasuwar litinin kasuwar talata kasuwar juma'a ba abin da ke gaban shi dai kasuwanci sallan ma baya yi kaji ana kudu kan kasa duk wanda ita ba ruwan da sallah mutum sai ya kuduncin Najeriya ya ce maka ya wata shida baya sallah ya zama arne bai sani ba kuma yana sani kun gano wannan mutum wai ya yi kudu ba ruwan shi da sallah arnanci da karuwanci da ake a can duk su yake yi ga su jabir bin abdallah kuma ga su kuma ba su zauna suna cin albarkacin makaranta ba suna kasuwancin su suna kuma sana'ar su eh an gano wannan da ke ko saboda idan malami yana da wani abin da ke ba wai an ce malami ya tara kuɗin da ya fi kowa kuɗi ba tun da shi Allah ta'ala ya ɗora shi akan hanya ta me ta malinta kaga yanzu zai nemi abin da zai kare mutuncin kan shi ne kamar yadda shi wancan ba a ce ya yi karatu na sai ya zama malam ba amma dole yi karatun da zai cire maka jahilci dole ne kaga nan dole ne kuma shi ma malami ya samu abin da zai rike kanshi isa kake ganin annaba gaba ɗaya suke ce da mutanen su wa ma as'alu kuma alaihi min ajar ko ma kuma alaihi mala a'a ba shi suke yi ba isa ga annabi shu'aib dan kasuwa ne akwai wahayi akwai kasuwanci saboda haka da yazo yake muwa mutanen shi wa'azi sai yake cewa abin nan wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an ba so nake abin da nake cewa ku yi ku bashi ni in je in yi ba a'a tunda dan sun gashi dan kasuwa ne akwai kudi akwai haddasana an gane wannan da kyau ko da kar ka zama na kai albarkacin makaranta kake ci a'a ya zama na kana da wani abu ka san abin da mutane suka dauka albarkacin makaranta kenan ya zama na mutum ya gama ya gama karatu ya koma gefe yana bada rubutun sha yana bada laya yana bada kaza shikenan albarkacin makaranta ko shi suka dauka amma ya zama yana karantar da addini wai karatu shi bai albarka ba a'udhu billahi minash shaitanir rajim jini kuma aka al'umma suke dauka ba yawwa haka mutum ya zama ya zama ya zama Jabir ibn Abdullah ya yace qala ya rasulullah Jabir ibn Abdullah yake cewa lalle Umar dan Khattab ya ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah inna wa ahadisa min yahuda tu'jibuna mu muna jin batutuwa muna jin labarin rika daga wurin Yahudawa suna burge mu waɗannan rika din afatara an naktuba ba'daha ya rasulullah baya ganin mu rubuta wani abu na cikin ta na cikin me labaran da suke bayarwa faqal sai ya ce shiwa kenan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na antum wai shin kudin rudadu ne kun shin ku kun hayyara ne kun dumauce ne kama ta hawwakati yahudu nasara kamar yahudu da nasara suka dumauce suka rikice ba su gane gaba ba su gane baya ba laqad ji'tukum laqad ji'tukum biha bayda anqiya yace hakika na zo muku da ita farakar faratas babu ko dugu akan ta bai a fara naqiyya tas babu kowan dugu akan ta walau kana Musa hayyan inda annan Musa ya kasance a raye ma wasi'ahu illa tiba'i ba abin ya rage min shari'a biyu ne ba wai a taura din ba a'a shi wanda aka bai ma a taura din inda yana nan da aje ta zai bi ne in juwa yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an buku sha'afa ba a mun na baya bayan mun yi wannan magana annabi Musa alaihi salatu wassalam inda yana nan ba abin da ya rage mishi sai dai ya aje a taura din yabi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a wata ruwaya kuma kamar yadda al-Imam Tirmidhi ya kawo a mutahawwikuna fiha yabna yabna Khattab ya ce ibn Khattab kana da wani magana ne akai tunda mun kuma ta ba ya ga wani littafi ne a hannun yahudawa a ranar haibar ya ce zai arzuna ta kuma ƙasa haibar ƙasa ce da ike an riga an fatattaka ta yaƙi ya galabaita ta innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha azilla wa kadhalika yafalun haka Allah ta'ala yake cewa fa idza nazala bi sahatihim fasa'a sabahul munzirin وعن أبي سالبة الخشني رضي الله عنه مرفوعا إن الله فرض فرائضا فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحث فلا تبحثوا عنها حديث حسن رواه الدار قطني وغيره رواه الدار قطني كركة الدار قطني الدار قطني هكا جملة تكي shine wancan da bai iya larabci ba yake cewa wai rawahu gidan auduga a gano wannan ko inda haka ne ai kaga da an share da an share addar din ya zama mudaf da mudaf ilaihi kun gano wanda ke ko kuma da ya zama addaru alqutniyatu ya zama akan sifa da almusuf kaga dai akwai hanyoyi na raddi da yawa mutum sosai da sosai amma da yake fi kalbihi maradun akwai maradun da yake so ya cimma sai yake cewa kaza yake cewa kaza wa na bi الخشني حديث دا ابو daga abu sa'alaba al-khushani me sunan shi abu aka ce shi eh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kada ku bari in kara da qalu inna lillahi inda mata ne na san ko rufe baki na ba zan ba za su fada a yi kwarai kuwa in kuma buga waya yanzu yanzu nan a tambaye su in buɗe volin ku jito yanzu cikin ku babu wanda ya taba karanta arba'un hadisi na Imam Nawawi duk cikin ku eh kai wani ya cece ku dan murfa karatun yau sunan jurfum ko ba shi bane hadisi na cikin arba wani hadis la ilaha illallah wa na bi da radiyallahu anhu marfu'an yake cewa ma'aiki Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare yake cewa inna Allah lalle Allah mai girma da ɗaukaka faraba fara'iba ya faralanta loli Allah maɗaukakin sarki ya faralanta zai yi oha. kada ku tozartar da ita kada ku wulakantar da ita kada ku bata ta wuce amma sai ga mutum ba za ka iya bambance ruku'insa da sujada shi ba ko ba farilla bane sai ga shi wancan ruku'i yake yi ko sujada, don za ga ya ko bambanci tsakanin ruku'insa da tsayuwarsa na za ga yawan dogogo haka Sujada farilla ce a rafa minhu fa farilla ce amma sai ga ya kwatan kuciya ƙuƙuƙuf ya yi minti talatin fa a shagon shi kafin wani zo ya siya amma gaggawa yake ya kammala sallar ya koma ciki kun yi shuru farilloli iri daban-daban wani yanzu farillar ramadana ce take a kan shi yanzu kun gane wannan da ke koyo mana goma sha hudu ga wata ko amma yanzu ba ita yake ba yana ta tambayar zai iya yin sitti shawwal ne kuma ya sha ramadana ko ya sha ɗaya ko ya sha biyu ko ya sha uku ko ya sha hudu amma sai ya ajiye rama farilla wai ya kama nafila wai gaya mashi wannan annabi tsira da aminci Allah tabbata a gare cewa man sama ramadana kun gane ko thumma atbahu sita min shawwal sama ramadana shi bai yanzu wannan sama ba'da ramadana ne kun yi shiru ko ya azumta ramadana a ba'adu ya azumta bai azumta ramadana duka ba so daga da baka azumta ramadana duka ba waɗanda ka sha su zaka maza ka mai tukunna sannan sai ka zo ka yi maganar wannan amma sai ga mutum har yanzu nan bai kammala su ba kaji yana cewa to malamin da ake ban shi ramuwa zai yi azumin ranar arfa wai ga yanzu har arfa kenan bai rama ramadana da ake ban shi ba malam wanda ake ban shi ramadana zai yi azumin tasuwa da ashura la ilaha illallah ko ba ka ki tambaya ba ya ba farilla malam Allah ta'ala ya sauke saboda farilla da Allah ta'ala ya dora mutum kada mutum ya wulakantar da ita wa haddada hudu wa hadda hududan Allah ta'ala ya iyakance iyakoki fala duha kada ku ƙetare ya iyakance iyakoki duk inda Allah ta'ala ya ce kada a ƙetare to kada mutum ya kuskura ma kusa da wurin Allah ta'ala ya sauwake wa harrama ashiya'a Allah ta'ala ya haramta al'amurra fala tantahikuha kada ku keta musu alfarma abinda ya haramta kada mutum ya je ya aikata su awwano kenan uku farada fara'id hadda hududan harrama ashiaa abubuwa no kenan uku sai abu na hudu wasa kata an ashiya'a ya yi shiru akan waɗansu al'amura ɗin rahmatan lakum don su zama rahama a gare ku a ghaira nisiyan ubangiji Allah madaukakin sarki ba wai dan mantuwa shiru ba fala tabhasu anha kada ku je ku yi dogon bincike akai tunda yayi shiru ku yi shiru akan wannan dan yawan binciken kuma sai ya zo ya ja maka a ce maka a ko na kauli kuma abubuwa guda nawa kenan abubuwa guda hudu waɗannan al'amurra guda hudu idan mutum ya fahimce su ya tsaya a kansu to lalle ilalla zai rabauta duniya da lahira kaga dai akwai abin da yake farali zai riko da shi cicci ba zai kokari ya ga wulakantar da abin da yake farali ba an gano wannan da kyau sannan akwai iyakoki da Allah ta'ala iyakance kaga mutum ba zai kusa ma balle ya ketara akwai abubuwan da Allah ta'ala ya haramta Allah kuma ya hana shi ya keta musu alfarma ya je ya aikata su Allah ta'ala ya yi shiru akan waɗansu al'amura ba dan mantuwa ba to me alaƙar wannan hadisi da babun da malam ya kawo babu tahridi ala talab ilmi wa kayfiyati talab a matsayinka na ɗalibi mai neman karatu eh kaga za ka kokari ka san menene abubuwan da suke haramu sannan me abubuwan da Allah ta'ala ya faralanta maka sannan wani iyakoki Allah ta'ala ya shata maka kun gano wannan ko sannan kuma waɗanne al'amurra ne da Allah ta'ala in shiru ya ce kada a kutsa kai a cikinsu ya kasa akwai abin da suka shafi alghabiyat eh, ya shiru a kansu alghabiyat akwai almadiya akwai almustaqbala wanda Allah ta'ala bai bayyana ba yake cewa abin nan dangane da annabawa ya ce wa rusulan qad qasasunahum alaikum min qablu wa rusulan lam naqsusum alaik akwai annabawan da Allah ta'ala bai bada da labarin su ba to kai kuma yanzu dole sai ka je ka lalubo tarihin su eh ta yana mutum zai samu su to akwai al'amurra da yawa da Allah ta'ala bai dora wa mutum ba ibn rajab alhambali ya yi dogon bayani akan wani hadisin a cikin littafinsa jami'ul ulum wal hikam وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم in tambaye kun ce imamun nau'i ya kawo wani hadisin ko in yi shiru wa fi sahihaini hadisi cikin bukhari da muslim ana bi hurairah radiyallahu anhu daga aba hurairah Allah ta'ala ya kara mushi yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma yake Allah da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya ce ma na hana ku fajtanibuhu duk na hana ku shi abinda Allah ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya hana to wajibi na ne wajibin ka ne wajibin kowa da kowa ne ya hannu daga wannan abu eh wa ma amartukum bihi duk abin da na umarce ku da shi fa'tu minhu mastata'tu ku yi gurgurdan iyawarku ku yi gwargwadon iyawarku saboda kaga a cikin umarni ake da me da wajibi a cikin umarni ake da me da mustahabbi duk wani ana fatan kai ka kai amma a cikin haramun ake da mai a cikin abin da Allah ta'ala ya hana ake da mai haramun a cikin ake da mai makaru ba makaruhi wurin malam hushe ba ya ce wa'ai gafiya karahiya ce wacin ki banza barin ki banza ba wani ake niyo yofa <laughs> kun gane wannan ko makaruhi da shari'a ta ce makaru fa inna ma halaka man kana qablakum yake cewa abin sani kawai waɗanda suka gabace ku sun halaka halaka fili madi man sai zama fa'il waɗanda suka gabace ku sun halaka ne kawai bi kasrati masailihim ta sanadiyar yawan tambayoyinsu waqti lafihim da kuma sabawansu akan abin da suke tambaya din ala anbiya'ihim akan annabawansu shine abin da ya halakar da su wannan kisar annabi Musa alaihi salatu wassalam za ta zame maka dahir wata kisar kenan ashabul baqara inna allaha ya'murukum an tadhbahu baqara inna allaha ya'murukum an tadhbahu baqara qalu atattakhidhuna huzwa kaga fantara na biyu kenan abu na farko kenan da suke ma annabinsu wai annabin suke cewa atattakhidhuna huzwa qala a'udhu billahi an akuna min al-jahilina da aikin da suka yi na me na jahilci ne Allah ta'ala ya sauwake saboda ya ga yanzu a ka na dalibin ilimi kullum ana saita ka ne waɗannan hadisai suna saita ka ne na farko kaifiyatul talab ya zaka nema me zaka nema me zaka bai ma fifiko hakan abinda zaka fi bai ma fifiko bayan ilimin aƙida shine ilimin halas da haram domin ka guje su me halas me haram kun gane wannan da kyau ko me farle me kaza me kaza وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نظر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها فرب حامل فقه غير فقيه wa rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu min salafun la yaghillu alaihinna qalbu muslim al'amalu lillah wan nasihatu lil muslimin wa luzumu jama'atihim fa in fa inna da'watahum tuhitu man wara'ahum rawahu ash-shafi'i wal bayhaqi fi al-madkhal wa أحمد وابن ماجه والدارمي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ko a rubuta radiyallahu anhu eh na ku rubuta wa ibn mas'ud radiyallahu anhu qal hadisi daga abdullahi dan mas'ud Allah ta'ala ya kara mushi yadda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama manza Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce nabdarallahu abdan Allah ta'ala ya haskaka bawa Allah ya ɗaukaka shi Allah ya haskaka shi Allah ya tsarkake mai zuciyar shi wannan bawa ne sami'a maƙalati ya ji magana ta maganganuna ya ji su fa hafizaha sai ya haddace su sai ya kiyaye su fa hafizaha sai ya haddace su wa wa'aha ya kiyaye ta da ita da lafazinta wa'addaha ya mayar da ita ya bayar da ita ga wa kenan eh ga wasu kenan ya bayar da ita to haka ake bukatar ka ji hadisin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama idan ka ji ka yi kokarin rike lafuzan in ka tashi bayarwa ka bayar sai ka shiga cikin addu'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama addu'a da manzon Allah yi har yanzu addu'a tana nan kaga wannan yana ba da falala na ne na karatun hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a wata ruwa yake cewa wa'adda kama sami'aha ya bayar da ita kamar yadda iji maƙyala yake cewa ba hamili fikihin da yawa zaka ga mutum yana ɗauke da fikihu ghairi faƙihin amma kuma shi ba faƙihi ba ne yana ɗauke da dalilai na fiƙihu ɗin amma kuma shi ubangiji allah maɗaukin sarki bai ba shi ƙwaƙwalwar istin baɗin al'amurra masu yawan gaske ƙarƙashin wannan hadisi kwaɗe da ya haddace ba ana sama haka ko babu kisa kake gana a malaman hadisi akwai malaman diraya akwai malaman riwaya akwai malaman da suke sukan hadisin za su kawo maka shi raɗau garau din shi amma kuma tantance fikihun da ke ciki da kwakulo waɗansu al'amuran da ke ciki to kuma sai ka ga su kuma ubangiji Allah madaukakin sarki bai hore musu nan ba mana suna da shi amma ba kamar wasu ba shi ake nufi suna da shi amma ba kamar wasu ba an gane wannan da yawa kuna magana da mutum sai ya kawo maka aya sai ga ai ayar ma kai kake da hujja a kanta ayar hujja ka ce ba ba ta shi ba haka ne ba haka ba ne ko ya kawo maka hadisi ka ga hadisin da ya kawo shi eh hadisin yana tallafa ma hujjojinka ne ba hujjojin shi ba ana samun wannan da yawa ko ba samu na'am wa rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu da yawa za ga mutum ya dauki fiqhu ya kashi ga wanda yayi fishi fahimta al'amura ya dauki dalilai na fiqhu zuwa ga wanda yake ya fishi fahimta su mun yi magana fiqhu a jiya ce da naka ce fiqhu shine ya kashi nawa kun yi shiru akwai alfiqhu al-akbar akwai alfiqhu al-asghar alfiqhu al-akbar shine ilmin abin nan ilmin tauhidi wanda yake da sunan a tauhid da al-iman da al'aqida kun gano wannan da kyau ko wanda yake shine abin da ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare ya ce man yuridu Allah bi khairan yufaqihu fi dini addini din kuma shine al'amuran nan guda uku al-islam da al-iman da al-ihsan kun gano wannan ko kuma waɗannan al ne al akbar sannan kuma sai al al asghar wanda yake biyo sauran al-ahkam ma'ana al-halal da al-haram ki Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare yake cewa salafun abubuwa uku la yaghillu na qalbu muslim zuciyar musulmi zuciyar mutum musulmi ba ta ƙauransu zuciyar mutum musulmi ba ta hana su zuciyar mutum musulmi ba ta kange wani daga barinsu na fatan muna fahimta wani al'amura ɗin abu na farko al'amalu lillah aiki domin Allah na ku yace al-ikhlas ko na wani suka ta ce al'amalu lillah aiki domin Allah a ina aka san wannan a zuciyar mummuni zuciyar mutum musulmi a nan aka san aiki domin Allah aiki domin Allah na a kowane ɓangare kada kwakwalwarka ta karkata kan aiki domin ka samu mukami kawai shi sai zama na an raba aikin gwamnati daban shi aiki ne na gwamnati ba aiki ne na Allah ba saboda duk abin da yake da alaka da addini shi anan ba a yi aga wannan gurguwar dabara ce wan nasihatu lil muslimin da yin nasiha ga al'umman musulmi zuciyar mutum musulmi ta rike wannan ta san waɗannan al'amura Ka ga yanzu wannan dawa dawa kenan ake da malamai kada yake yi don Allah da malamai kada yake yin nasiha ga al'ummar musulmi ba ta shafi kowa da kowa ba nan abu na uku wa luzumu jama'atihim da lizimtar al'ummar musulmi ta yadda ka daga kuskure ka fita cikin al'ummar musulmi me zai sa ko ka fita ka kawo musu abin da baya cikinsu ka gano wannan da ke ko kaga wannan abin da ka kawo da baya cikinsu shi zai sa ka raba kan al'ummar musulmi da inda baka kawo shi wafa al'ummar musulmi kansu a haɗe ki Allah ta'ala ya sauwake fa inna da'awatahum tuhitu man wara'ahum domin yin da'awa kira da zaka yi na al'umman musulmi da zaka kira su kira ne da yake gama ko ina da ina yana isa har ga wanda ke can bayan su da na birni da na ƙauye kenan ko da na karkara an gano wannan da kyau kaga wannan ake magana qalbu muslimin zuciyar mutum musulmi wannan kuma gwargwadon kowa da irin yadda ya kafa shi ta natsuwa ilimi da kuma yadda ya san waɗansu al'amuran akwai al'amuran da yake an riga an san su mai ilimi da mara ilimi duk ya san waɗannan fitsara kowa ya riga ya san waɗannan abin haramun ne a je taɗi ga sauri ga budurwa ga kwankwaso ga kwankwaso kowa ya san wannan haramun ne da wani i karatu da wani bai karatu ba haka ne ko ba haka ba ne da ɓarna iri daban-daban kowa ya san waɗannan barna ce haramun ce da wani karatu da wani bai karatu ba to ga dole a tsarkake a tsarkake al'umma daga irin waɗannan al'amura din Allah ta'ala ya sauke wa ana abdullah ibn amr radiyallahu anhu ma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al-ilmu thalas ayatun muhkama no kenan aw sunnatun qa'ima na no kenan aw faridatun ajila wa ma kana siwa dhalik fa huwa fadlun shafi'i wancan hadisin na farko nake magana wannan hadisi da muka karanta yanzu rawahu darimi wa abu daud a can yace rawahu shafi'i wal bayhaqi imam al bayhaqi yana da littafi da tattaro maganganun imam shafi'i baki ɗayan su da abinda nake nuni ne ba ganganin shi hadisan da ya kawo babu isnadi ya kawo musu isnadi kamar da kuka samu muna maimaitawa ibnu abdul bar galibin balaghat da ke cikin muwaffa in banda kwaya hudu ina jin hudu ko shida ibnu abdul bar ya kawo musu isnadin su kun fahimci wannan da kyau ko saboda haka imam al-baihaqi ya rubuta littafi yana da as-sunan al-kubra yana da as-sunan al-awsat yana da as-sunan as-sughra kun fahimci wannan da kyau ko ya tattara maganganun imam shafi'i rahimahullahu azza wajal ya tattara bayanan su da isnadin su nam wani abdullahi bin amr yarda da da shi din kenan da baban shi ko qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzo Allah da amincin Allah su tabbata a ya ce al ilmu salas ilimi da ka gan shi ilimi al'amurra ne guda uku abubuwa uku ne abu na farko ayatun muhkama aya wacce take ma'anarta a fili yake muhkama da Allah ta'ala ce huwa allazi anzala alayka alkitab minhu ayatun muhkamatun sai Allah ya ce hunna ummul kitab su ne tushen ka gane wannan da ke ko idan ka rike tushe sauran fa za su zo saboda duk abin da ya rikice maka sai ka mai da shi zuwa ga me muhkam sai ka mai da shi zuwa ga tushe sai ka ka samu kwakwaran ilimi yiza gari nasir sadi yake cewa faharis ala fahmi kalil qawaidi jami'at al masail shawaridi fatartaqi fil ilmi khayra murtaqa fataktabi subul alladhi qad wufiqa ayatun muhkama aw sunnatun qa'ima ko sunna tabbatacciya tsayayya sunna karantawa ta manzan Allah sallallahu ta'ala sallama duk abin da ya shafi karantar shi aqidar shi ayyukan shi mu'amalar shi karantar shi baki ɗayanta au faridatun adila ko ilimi na raban gado ina mala mata kaji ya sake dawa ko eh kaga raban gado ya sake dawa ita au faridatun adila ko sani ilimin gado mai cike da adalci ba mutum ya san ilimin gado fa na kama kame ba a ta yadda za ka iya baima kowa haƙƙinsa da na sani mai ce alhaƙul fara'ida bi ahliha ta yadda zaka san zaka iya riskan ma da dukkan wani mai gado gadonsa a wannan ba karamin ilimi bane ilimin gado ba karamin ilimi bane kun gano wannan da ke ku saboda haka za a tashi tsaye domin sanin ilimin gado kun gano wannan da ke ku malam muhammad za ka magana eh eh gado ba da izinin Allah ta'ala akwai daura da zamu ta ilimin gado kwanan nan kwanan nan muna cikin shawar ko ina fatan da izinin Allah ba za ta kai babban sallah ba saboda akwai daura da za a yi ta kasuwanci wacce za a yi ta abin da malamin subahu zai karanta bayan mun kammala wannan to ina fatan da an kammala wacce ba da tazara ba za a komai da komai da izinin Allah ta'ala ya riga ya gama ya gama daidaituwa an gama rubuta an gama tantance komai babu rabon gado da ke cikin risala ta ibn abi daud ita za mu ɗauka kun gane ko da sauran waɗansu idafat da aka yi an gane wani an gama rubutawa an yi wasalin shi da kwamfuta an gama sanya komai firintin kawai za a yi photosar kowa ta abin nan ilimin gado da izinin Allah ta'ala eh anan mu kira ƙarshen wannan daura din za a sanar da tafasil nata sha Allah kun gane ko ilimin gado don dole a tashi a san shi sai gaskiya kuke cewa eh ba wata wahala da yake da shi ilimin gado ba ba wata wahala da yake da shi haka ake ta cewa ilimin nahawu yana da wahala ba wata wahala da yake da shi eh malam kace me ilimin gado din kai malam ba shi da wahala da izinin Allah ta'ala eh haka ake ta cewa mas yake da ba wata wahala da yake da shi inda za a cire ma mutane wannan wahala da ake musu kallon shi za a ka samu kwararren wanda ya gane abin za a ga ka gane amma gaje ka zama wanda yake yana ja yana ja shi ma bai gane al'amarin ba to ba dole bai wahala ba wannan ko ba wai ilimin gado ba ko ko mai wahala zai yi a wannan karan ka tashi ka ce siffanta maka siffar sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za ta wahala kuma za ta wahala ba kana karanta mai wannan sai ga ce to shi wace ike yi kullum yana yin biyar akalla wace ike yi to da ka da izinin Allah ta ku karkwada zukatanku za a yi zuwa yi daura rabon gado insha Allah wa ma kana siwa zalik duk abin da ba haka ba huwa fadlu wannan falala ce a matsanka na ɗalibin ilimi ilimin sani ilimin gado fardu ne na kifaya amma a matsayinka na ɗalibi a irin halin da ake ciki dole ya zamana na farko kafin ka shiga gadin tukunna ka samu ka haddace rahabiyya kamar yadda ka haddace fatiya ba ta da yawa baiti 100 ce da 74 ko da 76 ba ta da yawa wannan kun gane wannan da kyau ko sai na biyu ko wannan ya zama na farko ko wancan ya zama na ko ya zama na biyu shine ka haddace yusikumullahu kamar sama da ka haddace fatiya da walakum nisfu ma taraka azwajukum aya nawa kenan da yastaftu naka qul la yaftikum fil kalala in imrun halaka laysa lahu walad wa lahu ukhtu fala nisfu ma tarak wa yaritha illam yakul lahu illam yakul lahu walad shikenan waɗannan guda uku ka haddace su kafin ranar fara daura wannan dishin fada ne eh rahabiya ga ta na koyana da ina darul umma ba kuna da rahabiya ba ba ka haddace ba an guke wasa za mu ɗebo mata su dinga karantar da ku to ai larura ce ba da larura maza suka karantar da mata ba to ai larura ce za ta sake zagayawa ta zagayo eh tunda ta zagaya ba ta zagayo ba rawahu darimi wa abu daud hadisin akwai isnadin shi yana bukatar gyara sosai da sosai hadisi ne da bai kai labari ba wani hadisi ne muka karanta sai da kai ma ka san ma'anar ma'ana ce garo amma jingina ta cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan maganar to lalle akwai buƙatar tantancewa a kasan majalisi na sunna ne ake cewa ya faɗi kaza bai faɗi kaza ba a wani majalisin sai dai ɗebo magana ya ce to ai ai hadisi yana cikin mawdu'at to ai kaga shikenan ya fitar da kai tunda ya ce ma yana cikin al-mawdu'at dan hadisi ne ya zama mawdu'i kenan ko no وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قال في القرآن برأيه فليتبوى مقعده من النار رواه الترمذي hadisi daga abdullahi dan abbas عباس ta'ala ya kara mushi yadda ya ce ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata gare shi ya ce wa man kala dan shine tushen maganar in ga koma yadda hadisin yake cikin turmudi mun bai wannan da kyau ko wa man qala kuma dukkan wanda ya ce ya faɗi magana fil dangane da alƙur'ani ma'anonin shi ko lafuzansa bi ra'ayi da ra'ayinsa kawai ya ja aya ya farata da mai da wata ra'ayinsa wani ra'ayinsa wani mai nashi wani mai nashi duk wanda i wannan ya fassara ƙur'ani a ganin damarsa a tunaninsa a hangensa ga yadda yake haka kawai ba tare da ilimin ƙur'anin ba ta bawa maka'adahu minan nar ya yi ƙoƙarin tattalin wanda matsuguni yake so a cikin wuta ya zaɓa ma kanshi wanda yake so shi yana son labba ne shi yana son sa'ir ce shi yana son hawiya ne wa ma adaraka mahiya narun hamiya yake nema shin wace yake nema wace yake nema ya zaɓa ma kanshi da kanshi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da aka tambayi abubakar siddiq menene fassarar wa hatan wa abba menene ab sai ce kai wacce sama ce za ta lullube ni wacce ƙasa ce za ta iya ɗaukar nauyina in na faɗa abu alƙur'ani da ra'ayina in zuwa abubakar siddiq la ilaha illallah amma mala sai ga wani ya zauna a kan ba baya shakka kawai abu na farko wanda ija bakin ma kawai ya jahi kuskure haka za ka ga malam kowa ya zama shaida a ramadanin da ya gabata kowa shaida ne kama daga wanda ake haskawa a gidan talabijin ko wanda ake kama a gidan rediyo zai ji haka ake taban kaura a cikin qur'ani din rawahu turmuzi imamu turmuzi ya rawaito wani hadisin kuma ya ce hadisi ne hasan wa fi riwayatin a wata ruwayar man qala fil qur'ani bi ghairi ilmin duk wanda ya magana dangane da alkur'ani ba tare da ilimi ingantaccen ilimi ba bi ghairi ilmin ay bi ghairi ilmin sahih ba tare da ingantaccen ilimi ba fale tabawwa maqadahu minan nar ya zabi matsugunnin shi a wuta rawahu turmuzi wannan hadisi imam turmuzi ne ya shi a sunan turmuzi yake cewa hadithu hasan sahih mala kaga wannan jan kunne ne sosai da sosai ga malamai ake ja musu kunni ka abin da ya shafi alkur'ani ibnu qayyim yana da littafi i'lamul muwaqqi'ina ar rabbil alamin sanar da masu sanya hannu a makon Allah madawajin sarki domin duk mutumin da ya tambaye ka ka bashi amsa to fa a wurin shi shi da ka bashi amsa din Allah ne ya ce kaza haka ne ko baka bane dan ya san ka karanto mai wata aya ce ka tunanin wata aya ne shi sa ka bashi wannan amsa to amma da ga mutum ya zauna ya ce ku tambayi duk abin da kuka dama manya kenan وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من افتي بغير علم فانما اثمه على من افتاه ومن اشار على اخيه بامر يعلم ان الرشد في غيره فقد خان وعن ابي هريره رضي الله عنه an karbi hadisi daga Abu Hurairah Allah ta'ala ya kara mushi yadda qal Abu Hurairah ta yace ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce man uftiya duk mutumin da aka bashi fatawa bi ghairi ilmin ba tare da wani ilimi ingantacce ba aka bashi fatawa fa inna ma ismuhu alaman afta to ya sani nauyin duk abin da ya aikata na zunubi yana kan wanda ya bashi fatawar eh kun gano wannan amma kaga wannan zai zama kafin ya ji wata wacce ba ita ba da dalilanta garau eh a lokacin da iji wacce ba ita ba da dalilanta garau ya damsu sannan kuma yake yadda ai wancan to yanzu ka fi shi ilimi ne yanzu kaza da kaza to haka sun yi tarayya da wancan akan akan zulubin kenan to kun ga wannan ja man wannan jan kunne ne ga kowa da kowa musamman ga 'yan uwa na ɗalibai 'yan bulugul maram an gano wannan da ba abin da ya sani sai bulugul maram bai karanta arba'un hadis ba bai karanta umdatul hakam ba bai karanta usulul salasa ba kawai littafi da zai zo a same shi ne a sanya mishi bulugul maram yan unguwa suna cewa ustaz shi kuma sai ya kamar fasadu murahaka ana mai tambaya yana ba da amsa a kansu ya sani bai sani ba la ilaha illallah wa kullum min ahalil manahil arba'a ya ƙulu la adiri fa kun mutabi'a in ji mai maraƙi yana cewa dukkan malami ɗaya daga cikin malaman mazhabobin nan guda hudu in an tambaye shi bai sani ba yana cewa la adiri ban sani ba fa kun mutabi'a kai ma ka zama mai ji mai bi man ce baka sani ba da Allah ta'ala ya tambayi mala'iku ya ce an bi'uni bi asma'i haula in kuntum sadiqina qalu la illa ma 'allamtana innaka lai sauki zatan zaki fatawa ka san me za ka bayar wa man ashara ala akhihi bi amrin duk mutumin da ya nuna dan uwansa akan wani al'amari ya alamu annar da fi ghairi shi mutumin da inuni ya san daidai dinta tana ga wanda ba shi ya nuna ba faqad khana to hakika ya ha'incuwa wanda ya nuna din za a yi tambaya kai ka san tambayar amsar bai cancanta ya bayar ba sai ka ce ta ai ala gafa ta malam sai ku ce wani abu wannan ai ta ku ce ko ba ka ake yi ba kun ji shiru duk wani wanda ya nuna dan uwansa akan wani al'amari da ya san daidai dinta tana ga wani ne ko tambayar ka aka yi a ma'aikata ana son za a ɗauki ma'aikata a ɓangare kaza kun gano wannan da kyau ko za ana neman masu kwaliti iri kaza kawai sai ka tura wani naka ko wani wanda ba shi ya cancanta ba kai ka san a adadin ana maka tambayar da kwakwalwaka ta harba ka san suwa ka san suwaye suka cancanta suwaye kuma ba su cancanta ba dan an ce baka cancanta a wuri kaza ba ba shi ke nuna kwata-kwata baka cancanta ba a kuma ka cancanta a wani wurin kamar yadda shi ma wannan da aka ce ya cancanta a wani wurin a inda kai ka cancanta sai dai ya sa ido haka ne kuma ka bane to amma sai ya nuna wani faƙada khana hakika ya ha'in ci wannan wanda ya nuna Allah ya tsari rawahu abu daud abu daud da rawaitu wani hadisi kaga wannan ana tarbiyyantar da ɗaliban ilimi kenan wa an muawiya radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama naha anil ughlutat rawahu abu daud aidan hadisi daga muawiya ibn abi sufyan wa kenan sakataren wahayin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin sakatarorin shi kenan yake cewa lalle ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi na ha ya hana anil tat menene al tat al tat ko ko me ko abin nan al tat akwai mamanci su ko babu mamanci al da al-ghulutat akwai bambanci ko babu bambanci me bambanci su ɗaya da alhamza ɗaya babu alhamza kun gano wannan da ke ko sai suka ce a'a ba wani bambanci tsakanin su kawai ana tabbatar da hamza ko a share alhamza din kamar yadda ka iya cewa ja al'ahmar da ja al-hamar jam'i ne na al ba zama zan muzakar mu'annas salim kenan ba idan aka ce al ita ce mas'ala mai rikitarwa ko dai matsalar da an samu al'ghalab kuskure masu tarin yawa a cikinta ko wani da ya zo zai maimaita matsalar shi ma sai sake kwabawa a ciki ma'ana dai masail masu rikitarwa sosai da sosai ko kuma matsalolin da ba su auku ba a dinga tambaya a kansu an gane wannan da kyau ko ko kuma matsaloli dai masu rikitar da ɗalibi salon duk ya hana maganganu akan wannan Allah ta'ala ya sauke kaga al-ughluqatu mufrad kenan ta a sarfu ya zama mai kenan uf'ulatu kenan kun gane kamar uhudusatu kamar uhudubatu da sauransu kaga tarbiyya kira wurin ɗalibin ilimi ya san me yake karanta da irin wannan masail yake tattaunawa wani kasir bin qais qala كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق فجاء رجل فقال يا أبا الدرداء إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحديث بلغني عنك أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما جئتك لحاجة قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضوا أجنحتها رضا لطالب العلم وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحفظ وافر رواه أحمد والدارمي وأبو داود والترمذي وابن ماجه وعن كثير بن قيس ga hadisi daga kasir dan kais yake cewa kuntu jalisan ma abi darda na kasance a zaune tare da abi darda fi masjidi dimashq a masallacin dimashq sham kenan in ba kuma ta mun ce da ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a garshe ya koma ga Allah sai Abu Darda ya zauna daren dam a ina a Sham kenan a Dimashq yake karantar da mutane littafin Allah fa ja'a rajulun sai wani mutum ya zo yanzu ga Kasir bin Qais gawa kuma ga Abu Darda fa ja'a rajulun sai wani mutum ya zo fa qala sai ce ya Abu Darda ya kai Abu Darda ji ituka min madinatin Rasul sallallahu alaihi wasallam na zo maka tun daga madinan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa kasar sham akwai nisa ko ba nisa kun yi shuru daga madina kawai zuwa tabuka sama da kilomita 800 ne eh wanda yake tabuka sai ka ƙetare can ne za ka je ka samu hanyar sham kenan nake faɗa maka li hadisin balagani an saboda wani hadisi da ya zo mini kuma annaka tuhaddithu cewar kai kana karantar da wannan hadisi daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ma ji'tuka li haja ban zo maka dan wata bukata ba dan wannan hadisi na zo maka eh akwai ashe akwai arhilatu fi talab ilmi kenan ana tafiya dan neman ilimi eh kun yi shiru ana tafiya don neman hadisi ɗaya kun yi shiru kama sai ga mutum a gari irin mina a gari irin kano a gari irin zaria a gari irin ibadan a gari irin kaza a gari irin kaza mutum ya zauna jahilci zai kashe shi ko ba zai iya zuwa ya samu malaman garin ya tambaye su ba kuma ya ci wannan da kyau wannan kenan wani kuma sai wa malamin fulashi wai ya kira shi zai mai tambaya amma in ka ji shi da abokin yi suna fira kai ka ce an samu rediyo batir haka ne ko ba ka bane irin waɗannan al'amura al'amura ne suke haramtattun al'amura ba su halatta ba dole ne ɗalibi ilimi ya zama mai ladabi ya zama na duk da za ka yi don neman ilimi ba ka asara ba kuma ba za ka yi ba akan hadisi guda ya ji yana faɗa amma yanzu fa karka manta ya zo ne domin tabbatarwa ba wai kawai ya ji abu a gari ishuru ba a'a ya ji ne yanzu domin ya tabbatar da wannan abin da ya ji ake faɗa dubi irin halin da ake ciki yanzu saboda Allah abu zai taru zai taso a gari irin minafa sai ga ji an ba ɗaliban ilimi wasu suke magana a kai ga malamai a gari amma sai ga an bar imu imu muke cewa akan magana din subhanallahi alazim waɗannan al'amuran suna da tsorotarwa sosai da sosai amma in da rashin lafiya ce tin za a tashi a tafi janaral eh akwai masalla akwai asibitoci kusa da mutum ba zai saurare su ba sai ya tafi wata ma a gidan shi akwai mai karatun likita eh wata gila a gidan shi akwai mai karatu a secondary school duk ba zai sashe ya mai allura ba قال يجي فاني سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجم da كان الله تيرا دامن تو الله ثبت ا غنشي yana cewa man salaka tariqan yaqlubu fihi ilman dukkan mutumin da ya kama hanya yana neman ilimi sahala Allah salaka Allah bihi tariqan ila aljanna ubangiji Allah madaukakin sarki zai dora shi akan hanyar aljanna ashe neman ilimin hadisi ɗaya ilimi ne amma wani ilimi ke da wannan falalar shi ne fa ilimin addini fa ilimin da zaka san addinin ka da shi zaka san haƙƙin Allah haƙƙin annabinka haƙƙin iyayenka haƙƙin malamanka me Allah ya ɗora maka me ya haramta maka shi ne fa ilimin addini amma sauran to kan wannan business ne ai eh business mana me bambance shi me bambancin wanda ke karatu injiniyarin da wanda yake da bakanaiza da ke gefen titi ba su da bambanci kowa sana'a yake yi eh ko ke in kai aiki ka fi son ka kai ma wancan dan ya fi kwarewa wannan a rubuce ne fa gashi nan mara duk formulas an sani amma suna tafiya mechanical engineering ne fa amma suna tafiya a mota mota ta lalace sai kuma ana tunani ina ruwaya yake ina wani ina wani suke kun yi shiru ko ba haka yake ba haka yake so daga duk aiki ne na kasuwanci da wani karanta agricultural da wani je gona yake noman su duk sana'a ake yi daga yanzu sai wanda yi domin Allah domin addinin Allah ya ci gaba shi ne yake da lada amma babu wani falala a kan wani ba wata falala a kan wani wanda ya noma buhu goma shi ya fi wanda ya noma buhu biyu kuma shi kenan ba misali wanda ya noma buhu ɗari ya noma ya fi wanda ya noma buhu goma shi kenan kawai ko akwai wani abu na daban kuma wa innal mala'ikata kuma lalle mala'iku la tadau ajnihataha wallahi suna shimfida fukansu ridan li talibul ilmi yadda da abin da mai neman ilimi yake yi mala'iku suna shimfida fukansu a shi neman ilimi ba karamin al'amari bane eh ilimi na addini mana ai shi za mu kai dogon shimfiɗa ilimi na addini ba karamin al'amari ba ne okay in wa dole mutum ya tashi a tsaye sosai da sosai ya nemi ya san ba aikin gadu yake yi ba ba aikin baban giwa yake yi ba aiki ne yake yi an gane wannan da kyau ah, ba ka ganin cewar wanda mutum ubangiji Allah madaukakin sarki mai gamdakatar ya karatu addini majalisai ne kake ganin suke buɗewa eh na karatu amma za ga mutum ya karanta har digirin digirgir digiri na uku kenan amma sai ga shi yanzu ga karatun shi ya rasa yadda zai da shi kuma akwai yadda zai da shi akwai yadda zai da shi to amma tun farkon karatun ba a sanya musu ruhin da'awa a ciki cewar zai iya yin da'awa da shi ba eh adadin musulmai da suke makarantun secondary school a yanzu yara musulmai suna da yawa a nan garin mina a kwantagora a bidda a suleja a wurare da yawa me zai hana da shi da ire-irensa su buɗe aji na karantarwa tun da dama suna da aikin da suke yi da safe da yamma bayan la'asar tun da ya san yanzu shi ya gane wannan mas da ingilish din da ake ta kuka a kan shi sai su tsaya su karantar da mutane su karantar da su da yaransu akwai abin da ya wuce wannan ba su ake a gane ba sai su karantar da su da yaransu yanzu sun gane maganar sun gane darasin wannan dama ita ce manufar ita ce makasudi mu a wurinmu sai abu na biyu ne ya zai a ci jarabawa to yanzu tun da ka gane in ake maka garatun awa arba'in da biyar za ka sanya da za ka ci jarabawa ka narkar da abin ya koma ina turanci da za ka ba su amsa su shi kenan kawai ba ku wani abu ba wani abu amma zo an kakaba maka da turanci kai bai gane turancin ba kuma bai gane abin da ake so akwai maka ba Allah kuwa kuma zuwan da shine a education din fa to amma domin saba ma education din sai ga kuma ba shi ake yi ba a karantar da mutane da yaran da suke ji karatun shekara goma a watanni goma za su gama da shi kaf za su gane shi Allah ta'ala ya sauwaki mu a wurin mu fa wannan karatu ne mai muhimmanci. saboda haka za ka taimaka ma addini da shi ba abin da zai hana ka in kai kyakkyawan niyya samun kyakkyawan sakamako kun gane wannan da kyau ko masu injiniyarin masu chemistry masu waye masu waye ire-iren su su samu bayan la'asar su samu ɗalibai su kamfin nasu su karantar da su tsantsan karatun sai ga duk wannan rabon gadon sun yanke mana zangon nisan gaske da ba shi ne ake ta lissafi ba kuma na saidu kada su da aiki su za aiki su su doke su a kai ina ba a kyakkyawan niyya ba ce a lokacin da aka samu kyakkyawan niyya al'amuran za su ci gaba saboda haka waɗannan al'amuran ana buƙatar su in ma ba a shiga ba to yanzu kai ka san mas'uliyya ce a kanka kuma kai ka shigar da shi kaga kai ma sai kai kokari dai kai ga kai ma ka amfanar da ilimin naka amma ba ka ba ka karanta ka karanta kuma mutum ya zo ya mutu da shi ya kenan shikenan bai tafi da kan shi wayannan alima la yastaghfiru lahu man fi samawati malami wallahi malami wayannan alima kuma lalle malami la yastaghfiru lahu wallahi yana roƙa mashi gafara waye yake roƙa malami gafara man fi samawati dukkan waɗanda ke sama ka kusan a farko farko babu fikirin mala'ika mun karanta a sama babu wani wuri da ya kai shibira ya kai ɗani guda face akwai mala'ika a wurin mala'iku suna roƙa mashi gafara kenan waman man fil ardi da duk abin da ke ban ƙasa wal hamma da kifaye fi jawfil ma'i da suke can ungurumin tsakiyar ruwa duk suna roƙa mashi gafara shi wa kenan domin shi ya san haƙƙin su ko ban da malami ya wanda ya san haƙƙin dabbobin daji eh domin shi ne ya san annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare yana cewa inna Allah katabal ihsan ala kulli shay fa idza zabahtu fa ahsinu dhibha hatta yanka da zaki sai ka kyautata mana kaga waɗannan dabbobi ma suna amfanuwa da me da ilimi kenan su suka san haƙƙin dabbobi wa inna fadl al-alimi ala al-abid kuma lalle faralan malami akan mai bauta ha shine al-abid mai bauta al-alim kuma masani akwai bambanci ko ba bambanci mai bambanci kaga shi ilimi muta'addi ne mai muta'addi yana zuwa ga wani shi ya sani kuma wani ya sani amma ibada muna magana ibada wacce ta ginu akan dalili ita lazima ce tana ɗanfarwa ne gawa ga mai ita kaɗai amma ilimi yana naso eh ana karantarwa shi ma wanda ka karanta ya je karanta shi ma wancan ya je karanta akan haka har ya zo yanzu amma da kowa ya rubuta kanshi a ɗaki yana ta kiyamun laili kaɗai ba a karantarwa da zai zo yanzu kun gane maganar ko to ana maganar abid wanda iya kan dalili ne amma daman abir wanda bai yi akan dalili ba ka ai kaga wannan ya zama rubaniyanci kenan ka al qamari kama falalan wata ne lailatul badri daren goma sha hudu ala kawakib akan sauran taurari wata daren goma sha hudu me bambanci da sauran taurari akwai ko babu ai za ka sun dishi ne kai gaba ɗayan su wa innal ulama a warasatul anbiya lalle malamai magada annabawa ne to me suka gada wa innal anbiya lam yuwarrifu dinaran wala dirhama kuma lalle annabawa ba su bar gadan dinaran wala dirhama ba su bar gadan dinare ko dirhami ba ba yi suka bari gado ba me suka bari gado da ake gada a matsayin gadin annabawa wa inna ma warrasul ilma sai dai sun bar gadan ilimi ne faman akhadahu duk wanda ya riƙi wannan ilimi nawa ilimin annabawa kenan irin na annabawa in ilimin ka bai zama irin na annabawa ba to ya kenan mutum ya je ya kawo abin da annabawa su zo da shi ba annabawa a kai suka zo ba ya zo yana al'ulama an biya ya gaga shi baya ciki faman akhadha wa akhadha bi hazzin wasir yayi riko da kaso mai tsoka kaso mai yawan gaske to ga ilimin annabawa sun karanta kenan malamai kuma suna karantarwa رواه أحمد والدارمي وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأنا أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا الكلمة الكلمة الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها حديث ده أبو هريرة الله تعالى قال مشيدا الكلمة الحكمة كلمة من حكمة مغانا mai حكمة ضالة المؤمن أبو ممنيني دي mummuni ne da ya ɓace kayan mummuni ne da ya ɓace to tun da ya ɓace a da inda ya samu ba shi za na sulmi ce fa haifu waje da ha a duk inda ya samu fa huwa a haƙƙo biya shi ne ya fi kowa cancanta da ita shi za ka ke ganin suka ce yana ga cikin ladubba na ɗalibin ilimi ya zama a da inda yake yana da littafi yana kuma da me da alƙalamin rubutu duk inda aka same ka ya zama na kana da littafi kana da alƙalamin rubutu duk wata fa'ida da kaji sai ke maza ka rubuta kawai domin ka samu ne daman taka ce ta ɓace maka kawai sai ka samu amma gana ɗalibi ilimi sai aka faɗi wata magana sai ka je na don Allah kana da firu wai yana majalisar ilimi kenan fa ba wai yana tafiya ne akan titi ba kaga yanzu ya san ma ina zai tafi kenan wai bai dauko da littafi bai tafi da abin rubutu ba ko ai caje eh ko ya caje za a fara da hagu ba kenan baka ba su attendance ba baka ba su attendance ba rawahu turmuzi imam turmuzi ya rawaito wa qala gharibun imam turmuzi ya ce hadisi ne gharib wa ibn maja da ibn maja. wani ali radiyallahu an qal innal faqiha haqqal faqih man lam yuqannit an-nasa min rahmatillah ولم ولم يرخص لهم في معاصي الله ولم يؤمنهم من عذاب الله ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره إنه لا خير في عبادة لا علم فيها ولا علم لا, لا فهم فيه ولا قراءة لا تدبر فيها إيه؟ وعن علي رضي الله عنه قال hadisi daga Ali bin Abi Talib sirikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ibnu ammi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama rabi'u khulafa'ir rashidin radiyallahu ta'ala an shine wa rabi'uhum khairul bariyati ba'dahum aliyun haliful khairi bil khairi munjihu yake cewa innal faqiha lalle masanin addini wanda ya san addini ya san da'awa haƙƙal faƙi haƙiƙanin masanin addini shine wa mana faƙi ha haƙƙal faƙi haƙƙal faƙi ba ne ismu inna ba kun gane taukid ne lalle masanin addini haƙiƙanin sanin addini shine wa mallam yuqannitun nasa min rahmatillah shine wanda bai sanya ma mutane sun ɗeba tsammani daga rahama Allah ba bai sanya mutane sun ɗeba tsammani daga rahama Allah ba walam yurakhishum walam lahum fi Allah kuma bai bude musu hanyar saba ma Allah ba suna ina kenan suna tsakatsakiya tsakiya kenan bayan khawfi wa rata a duk lokacin da malami ya zai mana kullum abin da yake ce musu layi da da jannata layi da da jannata layi da da jannata to haga ya ɗaya musu tsammani da me daga rama Allah saboda haka za su ji cewar ko sun mutu ma wuta suke saboda haka bari su ci duniya su da tsinke mana yanzu akwai fikihu da'awa in za ke da'awa yana bukata ka karanci ta ya take haka kuma ba za ka zo mutane kuma ka dinga ce da su ya da kulul janna ya da kulul a sai su jima'i suna bin Allah bashi Allah kuwa saboda duk abin da kake faɗa ne ya da kulul janna ya shekara shi goma yana yi wannan ba na magana ma wanda suka inganta balle galibin hadisin falala hadisi ne da ifai kun fahimci wannan da kyau shine ji alubi na biyu talib kenan yana saita malamai yi za kake ganin ayoyin haka suke tafiya Allah ta yake ta nabi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi wal azabul alim kaga at-targhib at-tarhib فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات كذا أني ترهيب أني كما ترهيب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي طول لا إله إلا هو إليه المصير كل هك أكيسو أما يزمان دعوارك كرنت وك وأزنك كل متاني إهوتاني وهذا كاسا سديب الثماني الغرهام الله ko kuma kullum duk abin da suke yi ai ba komai kawai ba dai suna kaza ba a ai ba komai kawai a sai zai su ta aikata barna to kullum ana saita malamai kenan ɗalibi ya saitu cewar ga yadda da'awa take wannan shine wanda ya gane wanda ya gane addini wanda ya gane addini shi wa kenan wanda ke irin wannan tunanin walam yu'minhum min azabillah mutumin da bai amintar da su daga azaba Allah ba bai ce su je su aikata duk abin da za su yi ba ranar alkiyama suna tare bai ce duk su je su yi komai ba ma'ana ka san fala ya'manu makar Allah illa alqawmul khasirun saboda ga bai sa sun ba tsammani daga rahama Allah madaukakin sarki ba wala me da alqur'ana bai bar alqur'ani ba ragabatan anu ila ghairi bai kai da kai daga qur'ani ba ya je ya kama wani abu bai kai da kai da qur'ani ba dan bari shi je kama wani abu bai yi wannan ba innahu ku sani fa yadda al'amarin yake la khaira fi ibadatin babu wani alheri ko ya yake a cikin ibadar da take la ilma fiha babu ilimi a ciki in ji bahaushe ya ce da ka ake Allah ya raba mu aiki da ka aga za ka ji wani da ka ake tafsiri wala ilmin hakan nan babu alheri cikin dukkan ilimin da yake la fahama fi ba fahimta ya yi bai fahimci komai a ciki ba Allah ya sauwake wala qira'atin hakan nan dai karatun ba alkhairi cikin karatun da take karatun da yake la tadabbura fiha babu tadabburi babu tintintini babu natsuwa a jin Allah ya faɗa ciki ya kake karatun Qur'aninka ana kallo na so da ana ana ana buƙatar tadabburi kenan وعن الحسن رضي الله عنه رضي الله عنه قال حديث رجع الحسن البصري الله تعالى قال مشي دايتي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من زال إرادة أمين الله ستبتا أغريش ياتي من جاءه الموت dukkan mutumin da mutuwa ta zo mishi wa huwa ya ilma shi mutumin yana neman ilimi don me li yuhya bihil islam domin ya rayar da musulunci da wannan ilimin fa bainahu wa bainan nabiyina darajatun wahidatun fil janna eh amma ka Allahu akbar da aka faɗi sharaɗin sai kai shiru sharaɗin shine ne li yuhya bihil islam domin ya rayar da musulunci kun ga wannan sharaɗin ba karamin sharaɗi bane shin duk abin da mutum yake faɗa yanayi ne domin musulunci ya ci gaba ko don shi ya ci gaba ko don a san shi ko don a gane shi kun gane maganar saboda ka irin waɗannan sharuɗa da ake ji a cikin hadisi a dinga shuru ana jin sai ce li iya bihil islam domin ya rayar da musulunci ba din ya kashe musulunci ba to kuma kun san ilimin da ke rayar da musulunci shi ne tsaftataccen ilimi tataccen ilimi wanda yake ka karanta shi ka fahimce shi ka gane dalilan da igiyar a kai fa bai na hutu mutumin wannan mutumin kuma ga san ilimin farko shine ilimin addini kun gane wannan da ke ko ilimin addini ilimin addini yana da gata ko baka bashi gata ba Allah ta'ala ya bashi gata sau da kwara ma ka bashi gata domin ka shiga cikin waɗanda suke ba ilimin addini gata haka ne ko ba bane waɗannan al'amuran haka za su kasance duk wanda yake wannan to fa bainahu wa bainan nabiyina abin da ke tsakanin shi da annabawa ba fa bainahu wa bainan nabiyina tazarar da ke tsakanin shi da annabawa darajatun wahida matsayi ne taki guda ne kun gane wannan da ke ko ai san in zaka hau gidan sama ba yana da matattakala ba ma'ana matattakala ɗaya ce fil janna a gidan aljanna su sana ina kenan su sana rawahu ma addarimi da wancan hadisi na Ali bin Abi Talib da wannan hasan na alhassan asar na alhassan basari ko in ce mursal na alhassan basari imamu darimi ya rawaito shi don kun ga wannan mursal ne domin alhassan basari tabi'i ne eh kuma ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kun ga tsakanin alhassan basari da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wa akwai mutum shin wannan mutumin sahabi ne ko kuma dan uwan shi tabi'i ne i riwayar aurensa eh kun yi shiru eh shin dan uwan shi tabi'i ne iri wayar aurinsa ko kuma kai tsaye tabi'i ne muna magana ne kan mursal wanda ke galibi marasil na alhassan albasari malamin shi shine abu ta galibi tun ga amma yana buƙatar bin kokofin ka da hadisin da kake ji subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik mun raba attendance mun ta kokarin a ce muna daukan attendance abin da yasa sabili da